الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaisuwa ta musulunci iyayena mata muna farin cikin sake kasancewar mu a yau bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in daidai hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a littafin turawa darasi na biyu a cikin maudu'in da muke tattaunawa a kai mai suna kishi kishi jiya mun tattauna akan kishin ɗan adam ɗan adam ya yi kishin kansa ya kishin mutuncinsa kada ya bari mutuncinsa ya zube namiji yake ko mace yau za mu tattauna akan kishi na Allah kishin ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kansa Allah yana kishi za mu buga misalai akan kishin da Allah yake yi walillahi masalul a'ala. da kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi kishi shi kansa a gidansa a kan iyalinsa da kishi a wajen 'yan adam mutane gaba ɗaya yadda nasu ya tabbatar idan mun samu lokaci kuma za mu shiga bayani akan kishi dangane da mata wanda shine wato babban maudu'in kuma makasudin yin magana ɗin Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana shari'a ya zaburar da musulmi akan su kishi shari'ar musulunci ta zaburar da dukkan ɗan musulmi ya zama mai kishin kansa mai kishin addininsa mai kishin al'ummarsa idan kishi ya kafu a zuciyar mutum to za ku gan shi tsayayye ne kuma baya bari mutuncinsa ya zuba duk wanda kuka ga yana wulakanta kansa ko tana wulakanta kanta to mutum bai da kishin kansa shi ne za ku ji ana cin hawa ai wani bai da kishin kansa duba yana aikata kaza wance ba ta da kishin kanta duba tana aikata kaza tana aikata kaza an ce dukkan wata al'ummar da ba ta da kishi mazajen al'ummar da ba su da kishi to in Allah ya sa da za a samu matansu ma ba su da kishi ba su da kima kullu ummatin wada'atil ghayrata fi rijaliha ko wada'atil ghayrata fi rijaliha wada'atil siyanatu fi nisa'iha kullu أمة wada'atil ghayrata duk al'umman da aka raba ta da kishi a cikin mazajenta to insha Allah matan ma za ku gaba su da kishi yanzu idan miji yana da kishi a gidansa zai ga sa tana da kishi amma in dan miji ne bai damu ba kowa ya shiga gidansa kowa ya yi alaka da matarsa to za ku ga matar ita kanta ma ba ta da kishin ga misali guda ɗaya wani mutum yana da matarsa kawai sai wata rana mai gadin gidansa ya kawo masa karanta mai gadin ya ce duk lokacin da ka tafi aiki lokaci-lokaci akwai wani wanda fa yake zuwa gidan nan har ma a mota ma ake kawo shi ko ka san da shi sai shi mai gidan sai ce wallahi bai san wani yana zuwa gidansa ba kuma matarsa ba ta nemi izinin sa ba kenan kun ga wannan matar ba ta da kishin kanta ba ta da kishin aurenta tana shigar da mazaje gidajen aurenta ko gidan aurenta ba da izinin mijinta ba da ya bincika sai ya samu ashe wai manajan bankinta ne wai yake zuwa mata wai tana ajiye kuɗi a banki ai kun san dai al'ada dai in mutum yana da alaka da banki ai shi yake zuwa ko to wannan shi manajan da kansa yake zuwa mata ya ya same ta a gida su yi labari su yi lissafin kuɗi kaza kaza kaza mai gida ya je ya samu mata ya ce waye yake zuwa gidan nan sai tushe a ba wani bane dai manaja na ne manaja kuma manajan sai ya zo har gida hajiya ya keɓance da ke da shi a falo yanzu a nan kun zargi matar ba ta da kishi ko sai ta buɗe baki sai ta ce yau kai ma ba kana zuwa da abokananka ba nan gidan kai ma sau nawa kake ɗebo abokananka ka zo da su mu zauna da ni da su da kai mu yi hira mu gama su tafi ni ma abin da kake yi ne shine na ga ni zan yi ƙarara ta kora mai jawabi to wannan maganar da aka faɗa malamai suka ce duk lokacin da al'umma ta zama mazajinta ba su da kishi to matan maza a ba su da kishi duka wannan duk muna yin bayanin nan ne don mu kare muku mutuncin ku ya ku iyaye mata auren nan ba wasa ba ne aure musulunci ne aure addini ne aure shari'a ne aure yana da doka lokacin da aka zo aka taru aka yi salatin annabi a kanki aka ba da sadaki a kanki aka ce yau wance ta zama matar wani to gaskiya akwai dokoki na shari'a a kanki wanda dole ki kiyaye su ko da ɗai kika ji a ranki cewa kina da wani yanci na musamman saboda ke mai neman yanci ce saboda yanzu zamani ne ana cewa mata su nemi yancinsu to za ki nemi yancinki ne abinda shari'a ta baki sai ki ɗauka shari'a ce mai baki yancin ba wai ke ne za ki zaɓa abinda ke so ki ce kina da yanci ba wata mata ta kawo kukan mai gidanta yana neman mata ta ce ba shi da kirki mutum ne mai neman mata ta ce amma malam abin da yake na Allah ya jarrabe mu muna da yara 'yan mata duk 'ya'yanmu da muke haifa wajen guda nawa yanzu haka ina da yara 'yan mata sun fi shida dukkansu sun kai aure to damuwa ta shine ubansu yana neman mata ni ma kuma na tabbatar waɗannan yaran duk yadda na yi ƙoƙari sai an ji an neme su an yi lalata da saboda ubansu yana lalata 'ya'yan wasu dama haka yake kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal kamar yadda kai haka kai ma za a maka a gidanka 'ya'yan da ka je ka lalata ai 'ya'yan wasu ne ko to kai ma kana haifan naka 'ya'yan sai an zo an lalata su duk wanda ya je zina da wata to sai an yi zina da 'yarsa ko a gindin katangar gidansa ne kuwa ko yana raye ko yana mace ta ce malam karka tona yadda mutumin nan yake da tsanani akan 'ya'yansa shi kuma mutumin banza ne amma tsanani yake da shi akan 'ya'yansa wato baya son baya son su fita saboda ya san tsayar da yake yi so baya so su fita so in kuna son ku samu kariya a karan kanku da iyalinku da 'ya'yanku to ku yi ƙoƙari ku kare dokar Allah a gidajenku yanzu har abin da maza suke yi mutum ya zo ya zauna a gidansa ya ɗauki wayarsa saboda yana da waya yana cacin da matan mutane a saurara yana cacin da matan mutane ko da 'ya'yan mutane wata musiba yau da suke damun mutum da aurensa yana ƙulla alaƙa da matan wasu kuma a gaban matarsa bai damu ba hankalinsa a kwance in matar ta yi magana ya zazzage ta watakila in ɗan ashar ne ma ya ɗura mata ashar ya ce in za ki zauna ki zauna idan ba za ki zauna ba ki kama gabanki dole ta yi haƙuri da shi in sha Allah shimfiɗa kake wa 'ya'yanka mata sai an yi wa yarka in ka aurar da yarka ta yi aure sai Allah ya jarrabe ta da mijin da zai zo ya mata wannan abu haka ke ma duk tsayar da kike yi ke ma ai kuma din ba baya bane ku matan akwai waɗanda suna danne-dannen waya suna alaƙa da wasu mazaje su shiga can su fita can duk abin da kuka yi kuma za ku girbe shi kafin ku bar duniya duk wance ta shuka wa mijinta bakin ciki da bacin rai akan harkar dokar aure to kafin ta mutu sai Allah ya jarrabe ta ita ma ta ga wannan bakin cikin da damuwa Allah ya shirye da mu gaba daya kishi alghayratu khuluqun hamid dabi'a ce mai kyau hali ne abin so sifa ne mai girma khullatun jamilatun sifatun jalilatun sifar bayan Allah ne salihai kishi sifar bayan Allah ne salihai da rundunonin Allah waɗanda suke rabautattu simatu ibadillahi salihin wa duhun muflihain da ita ne ake samun kariya daga fadawa cikin alfasha duk muna magana kishin nan ne don kar mutum ya fada cikin alfasha kada ya fada cikin sabon Allah mace mai kishi ba ta tabarruj ba ta sufur ba ta ikhtilafil muharram tabarruj da sufur a bayyana ado a ƙi saka hijabi a rinka fita ba a kan ƙa'ida ba da cakuda da mata wanda bai halatta ba duk matar kirki mai kishi in je tana kishin mutuncinta tana kishin addininta tana kishin aurenta ko tana kishin kasancewanta ya mace to ba za ki ga tana fita tana bayyana tsiraici ba irin yadda yau mata suke yi daga darar su matan jami'a ne ko matan kwaleji ne ko matan gari ne ko 'yan mata ne nima yanzu na zama budurwa na isa in an yi magana wacce ta mata magana ko dangi sun yi magana e, da lokaci na bai yi ba yanzu lokaci na yayi ni ma zan ci duniya ta ki ci duniya, wasu ai suna can suna cin kabari ki ci duniya akwai matan da magana suke wai ai lokaci ne yanzu in nayi aure zan yi ne ai lokaci ne da da nake yarinya karama irin waɗancan ƙananan yaran ina yi ne yanzu ai ta zama 'yan mata bari ta yi abin da ta ga dama shi na sha faɗa a karatu ina maimaitawa ga mata nan suna nan zube Allah ya yi yawa da su amma wallahi duk mutumin kirki duk inda mutumin kirki yake yana wahalar ya samu matar kirki da zai aura akwai mata ko shakka babu suna nan a kowane gari in kin je suna nan masu tarin yawa amma duk wanda yake na kwarai ne na kirki ne in yana neman matar kirki bincike ake na fitar hankali ka ta bincikawa sai ga wancan akwai matsala wancan akwai matsala ban ce ba na kirkin ba suna nan su ma a ɓoye amma dai wallahi ba su da yawa kishi ɗin nan wani abu ne da yake hana mutum ya shiga aikata haram kishi wani abu ne da yake sa mutum ya samu sharaf ɗaukaka kishi wani abu ne da yake sa mutum ya samu afaf kamewa min kulli muharramin wa gadirin ya kame daga dukkan abu na haram da dukkan wani abu na yaudara ga namiji cikakken ɗa namiji shine mai kishin matarsa jiya muka karanta da ku a hadisi sa'ad ibn mu'az yake gaya wa annan muhammad sallallahu duk wanda na zo gida na tarar da shi da matata sai na sare masa wuya maganan ma yayi hakuri saboda zafin kishinsa shi yasa malamai suke cewa kishin namiji yafi na mace yanzu mace tana iya hakuri mijinta yana neman mata ta ci gaba da zama da shi tana ta masa addu'a amma ina gaya muku wallahi namiji ko ɗan iska ne shi in ba sa'a aka yi ba wallahi in ya gane matarsa tana alaƙa da maza wallahi sai ya rabu da ita shi sa kishin maza ya fi na mata duk zafin kishin sa'ad bin mu'az manzon Allah ya ce ana aghyaru minhu ni na fi shi zafin kishi wallahu aghyaru minni Allah ni kuma ya fi ni kishi wa min ajli ghayrati harrama al-fawahish saboda kishin Allah ya haramta ya haramta aikata alfasha Da ka namiji na kwarai mijinki in kina so ya zama na kwarai ya zama mai kishinki kuna gani kuna zuwa aikin umra da aikin hajji ku ga balarabe zai zo yana dawafi da matarsa yana bayanta tana gabansa yana bayanta ya sa hannu haka dama da hagu yana karewa wallahi haka zai gama zagaye bakwai din yana yi yana lura da dama damu da ya ga za ka matse ta duba cinkoson dawafi ba wallahi da ka zo ka taba mai mata sai ce haram haram haram mana haram kar ka taba mai mata haram mu ko yanzu shargar lake in kin je aikin umaran ma da aikin haji mai gidan ma neman ta zaki kira sa zai zubar da ke ce ke in kin gama zagayawa ma haɗu a can wajen wancan wutan kin ga wancan fitilan a can za mu haɗu. ki je ki gama zagayenki ki san yadda zaki mutum yana da dama da zai raka matarsa ta je kaduna ta je maiduguri ta je zaria ta je lagos ta je waye wallahi sai zai dora ta a mota kurin ya sa yana fa da dama na yadda yana da uzuri ba za a ce dole ba kai unguwa ma mutum zai iya kai matarsa wallahi zai kai tafsir ce zai dora ta a mashin kuma yana da abin hawa ba kishi ga matar aure na ƙi tana bayan ɗan ashaba ya lodo ta kamar yadda ake loda buhun dawa ba kishi ba ta damu ba in an shiga gargada ta rike dan a E, har yanzu a cikin garurukanmu ba a daina wannan ba idan irin mashinan nan ne keke na fef ko a daidaita sau da ake cewa a wasu garurukan ana kokarin a ware na mata daban na maza daban amma wallahi wasu matan in sun shiga so suke ma a shigo da namiji ya zauna tare da su saboda ba su da kishi ai mace idan ba ta da kishi ai ba ta da daɗin sha'ani ai ba ta damu ba ba ta jin aranta cewa ita mace ce ana ba da labari a hadisi mata 'ya'yan sahabbai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yarinya budurwa a gida wallahi ba a ma ganewa akwai yarinya budurwa a gida saboda kullum a boye take a cikin gidansu ma ba ta iya fitowa fili mu ko yanzu zuwa za ta yi ta je ta yi wanka daga ita sai ta hulta fito tsakiyar gida ko dan zani yayyanta suna kallanta kannanta suna kallanta baki suna kallanta bata damu ba Allah ya gyara mana halin mu muna gaya muku ne don ku gyara mu ma din mu yi mu gyara don ku samu tsarkin rayuwa Allah ya ji kan ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya faɗa cewa duk lokacin da aka rasa kishi a zuciyar dan adam to gaba ɗaya soyayya ba babu ita in kina so ki samu soyayya mai kyau tsakaninki da mai gidanki wallahi sai ya zama mai kishi sai kin zama mai kishi daga nan za ku gane abinda ku suke mazajenku suke muku na tambayoyi da sa ido akan ku ba kiyayya ba ce soyayya ne da zarar mijinki ya ga wayarki ya yaya in ya ɗauka yana dubawa to soyayya ce ta sa yake dubawa karki fada da shi ba kiyayya ba ne ba ke ma ki ba shi dama tunda ba da matsala me na damuwa amma wata in mijinta ya zo zai ɗauki wayar ta kokawa suke a guje ba za ta bari ya ɗau wayar ba in akwai gaskiya in Allah kika sa a gaba me yasa zaki zaki iya ɗauka saboda tana alaka da wasu maza ana turo mata text messages ita ma tana turawa kuma ba ta so ya gani yaudararsa take yi ha'intarsa take yi gabar magana ta biyu shine kishi din nan yana daga cikin sifofin Allah tabaraka wata'ala na san za ku yi mamakin wannan magana manzo Allah ya gaya mana tun jiya mun fada a hadisi ya ce wallahu aghyaru minni Allah ya fi ni kishi Allah ya fi ni kishi yana daga cikin kishin Allah ku ji da kyau yana daga cikin kishin Allah Allah yana kishin baya so ya ga an yi zina da mace bawansa ya zina an yazni abdahu aw tazni amatahu kishi Allah yake ya ga an yi zina da mace mace ta yi zina da namiji ko ta yi zina ko namiji ya yi zina manzo Allah ya ce a hadisi ya ku bayan Allah lau ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum kasiran wala dhahiktum qalilan wallahi da kun san abin da na sani kan Allah da kun san abin da na sani dangane da janibin ubangiji wallahi da da kun yi dariya kaɗan a duniya Dariyarku kaɗan ne za ta zama amma ku shi zai fi yawa hadisin imam bukhari a wata riwayar ta imam bukhari manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin aghyaru min Allah babu wani mutum da ya fi Allah kishi min ajli zalika harraman fawahish saboda kishin Allah ya haramta aikata dukkan laifi dukkan zunubi shine albasha Allah kishi yake yaga ana saba masa da haka kenan idan kina saba wa Allah ko kana saba wa Allah to ka shiga gonar Allah Allah baya so yaga kana aikata wannan inna Allah ta'ala ya ghar wa ghayratu Allah an ya'ti al-mu'min ma harrama hadisin bukhari annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku bayin Allah Allah fa yana kishi kishin Allah ya ga baiwa ko bawa yana aikata abin da ya haramta mashi baya so ya ga an aikata haram ko mun karancin haram a yi haƙuri a bashi saboda kada a fusata Allah ga hadisin sa'adu bin mu'az da muka karanta jiya annabi ya ba mu labari riwayar imam bukhari annabi ya ce in ɗayanku ya ga wani namiji a gidansa bai san shi ba ya ba shi hanzari ya yi masa shaida guda hudu kafin ya ɗau mataki sa'ad bin mu'az ya ce yanzu in ga mutum a gidana da matata sai na jira har sai na mai shaida hudu ya ce wallahi sare masa wuya zan yi in ya so Allah ya yi abin da zai yi da to mu kan yau Allah ya fi mana in ji bafulatin ya ce yamboni mun shiga uku mu kan yau mazan ne ma suke ɗebo mazan mijin naki ne ma zai ɗebo miki wani ƙato ya ajiye miki shi abokinsa sai zo ya zauna miki a falonsa ku ta hira ya ce mm, gaskiya wancan mai gidanki ya iya kiwo mana ya ƙare miki gani ya ga kin ƙoshi kin ci abinci wai ya ce wai mai gidanki ya iya kiwo saboda ɗan gargajiya ne bai da addini an halatta masa kallon matan mutane har wasa ake tsakanin abokin miji da mata saboda rashin kishi gama ce ta buga abokin mijinta tana hira da shi kamar mijinta babu ta'adi da barnar da ba a yi du muna gani kuma kuma shaidu ne kun san ana yi yanzu kai za ka ji daɗi ka aurar da yarka wani ya zo yana yin alaƙa da ita ya za ka zo kana alaƙa da yar wani ba kishi almu'minu ya ghar wallahu ashaddu ghaira Wanzu Allah ya faɗa a hadisin Imam Muslim duk mumini na ƙwarai yana kishi amma fa Allah ya fi tsananin kishi ana ta maimaita muku Allah ya fi ku kishi Allah yana kishi akan waliyansa bayinsa dan ya faɗa a hadisin riwayar Imam Muslim man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da masoyina inji Allah duk wanda ya gaba da waliyina inji Allah to ina shaida masa ina sanar da shi ya shirya za mu yaƙi da shi in kika yi gaba da 'yar uwarki musulma to daidai yake kina gaya wa Allah kin shirya za ku yi faɗa da Allah duk wanda ya gaba da ɗan uwansa musulmi to ya faɗa ƙarara ya shirya faɗa da Allah Allah baya so a rinka gaba Bana mata magana yau shekara uku an yi an yi a sulhunta mu ina ruwana da ita banzan bazara itanwa gidanta daban gidana daban ban haɗa miji da ita Allah kiyaye ni in haɗa miji da wasu tana alfahari tana faɗa da yar uwarta akwai kishiyoyin da gaba ɗaya ko magana ba sa yi ni na san kishiyoyin da billahi azim ko makaranta za su je ko unguwa za su je akwai fa mota a gida su biyu fa ko su uku saboda bala'in gaba da ƙiyayya, wallahi sai dai direba ya ɗauki wannan ya kai ta ko da hanya ya haɗa su ya dawo ya sake ɗaukan wannan ita kowa ba za ta haɗu da 'yar uwarta a mota ɗaya ba kuma abin da za ku yi mamaki ko mijin bai isa haɗa su ba saboda shi ma gashi gashi nan ne ya isa unguwa zai ɗauke su zai kai su ko asibiti ko gaisuwar mutuwa ko gidan biki wallahi tallahi ba sa haɗuwa mata suna sha'aninsu a ƙasar nan mata suna yanka tsiya na rashin kirki a ƙasar nan dole sai dai ya zama direban dole ya ɗauki wannan ya kai ta unguwar gabar ya dawo ya ɗauki wannan ya kai ta makotan gidan haka kuma in sun zo dawowa haka zai ta zirga-zirga wai an yi magana wai ba sa magana akwai wanda mai gidan da da kansa ma ya ce wallahi ba sa magana sun fi shekara nawa ba sa kula juna yau ni ina ruwana da su ni dai dai zan zo in tarar da abinci na lafiya kalau ai ba damuwa ai hasbunallah wa ni'mal wakeel na gaya muku a karatunmu na bara na ce muku akwai mai gidan da aka ce in ya zo ya tarar da matansa suna da kuwa doke doke sai ya nade wa bari gaske ce ya to yau ma ana ta yin abin ne to Allah kiyaye dai in kun gama wance dudu in kun gama ki kamun abinci na <laughs> in sun gama da kuwa raba su wallahi baya raba su su ko da yake ba masu matsali bane sun yarda su ta zabbuwa su ta da kuwa ba ruwansa akwai mazan da suna kokarin hada mata ya aura ya aura amma bai da control sai gadarar aure amma bai da karfi a gidansa namiji mai rauni kenan ya auro wancan ya ajiye masifaffiya mai yaji ya je ya ɗauko wancan ya ɗauko mai attarugu ya hada waccan citta waccan attarugu wannan yaji da yar barkwano da yar attarugu da yar yaji citta duk ya hada a gida wuta sai buguwa kuran akwai matar da zaki ganta a gidan mijinta haka kurin tana lalacewa tana bushewa tana ramewa tsabar bala'in masifar kishiya ne yake damunta in ta ci abincin ma baya iya zama a jikinta saboda kishiya ta hana ta tsagar akwai wanda take cewa wallahi malam ko tsakar gida ba ta bari na fito in ka ga fito ba ta nan ta shiga ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku gyara ya ko iyaye na mata ku daina faɗa da junanku ku daina gaba da junanku ku daina ƙin magana da junanku idan ku kuna ganin ba haɗa kuke ba miji ya haɗa ku ai idan kuna ga ba a haɗa kuke ba 'ya'ya sun haɗa ku ai 'ya'yanku kam ai dole sun zama ubansu ɗaya ai ya za ku yi akwai uban da akwai matar da take cewa 'ya'yanta ko na mutu ko na mutu na bar ku kar ku taimaki wance kishiyata ko Allah ya muku rufin asiri kun samu wadata kar ku yadda ku taimaka mata wasiya ta mutu ta bari ‘ya'yan nata suka bugo min waya suke tambaya na malam ga abin da mahaifiyarmu ta ce saboda tsabar fada da kiyayya da take da abokiyar zaman ta matan babanmu ta ce ko ta mutu kar mu yadda mu taimaka ta hana yanzu malam za mu taimaka mata ko ku na ku je ku ta taimaka mata ku rabu da ita ku rabu da magana maman naku don wannan saban Allah ta umarce ku da shi la ta'ata ni makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yin da'a ga wani abun halitta kowaye shi wajen sabawa Allah ku gyara Allah yana da kishi hatta akan littafinsa hatta akan alqur'ani Allah yana kishin qur'ani akwai hadisi riwayar Imam Abu Dawud hadisi ne sahihi Sheikh Nasir Jinar Albani ya inganta hadisin manzo yana faɗa idan kiyama ta zo ƙarshe ya durusul islamu hatta la yaduruna ma siyamun wala sala wala nusuk wala sadaka a ƙarshen duniya musulunci zai zo ya rushe a da musulunci har a wayi gari mutane su wayi gari ba su ma mai sallah ba sallan nan da yake gani wani zai zai ce me sallah saboda duk mutanen kirkin sun mutu sun tafi ƙarshen duniya me azumi magana wai a zo wata ramadana a ce kowa yana azumi musulmi sai dai a samu kaɗan na'am Allah ya alƙawari musulunci gaba ɗayansa bai zai rushe duka gaba ɗaya ba amma za a samu da yawa mutane azumi ba ba san me azumi ba saboda tsabar sako ya yayi rinjaye kuma halin da muke tunkara yanzu wallahi a wannan zamani yana babu tsoro kuma yana nuna mana irin wannan magana da annabi ya faɗa tunda yanzu an samu mutanen da suna kallo a gari suna zaune wallahi ba sa zuwa sallar juma'a musulmi ne wallahi an samu wanda ba sa yin azumi yanzu haka in za a je kasuwa za a tarar da wasu ba sa yin azumi a gidajen sai da abinci na kasuwanni a birane abincinsu suke hotel hotel abincin suke dafawa lafiya kala kuma zuwa ake ana saya ana ci a fili dan musulmi baya azumi wa isa mai magana wace gwamnati ta isa tana shi annabi ya ce za a zo wannan lokacin har sadaka ma ta ɓuya mutane ba san ma mai sadaka ba an daina yin sadaka idan wannan yanayi ya kasance alƙur'ani yana ina dare ɗaya za a zo a tarar da alƙur'ani Allah ya ɗauke shi a buɗe takaddun Alƙur'ani ba za a ga rubutun ba Allah ya ɗebe wannan ayoyin wannan ƙur'ani yanzu kuke karantawa hadisi ya tabbata za a zo lokacin da Allah zai ɗauke su gaba ɗaya ya tafi da kayansa tun da an ƙi aiki da shi mutum ya haddace shi zai wayi gari sai gaba komai a cikin ƙwaƙwalwarsa Allah kada ka kai mu wannan lokaci kin san me yasa Allah ya yi wa Qur'ani haka saboda yana kishin Qur'ani yana so a yi aiki da shi ba a yi aiki da shi ba ya ɗauke kayan shi walillahi masalul a'la kamar ce ne mai gidanki ya kawo miki wani abu ki amfani da shi a gida ya gaba ki yi sai ya ɗauke kayansa hadisin imamu abu dauda kuma hadisi ne sahihi shekul islam ibn jami'a yake cewa ittisafullahi tabaraka wa ta'ala bi hadhihi sifa ko ittasafa Allah tabaraka wa ta'ala bi hadhihi sifa Allah ya sifantu yana da kishi ne saboda shi mai girma ne kuma don a nuna mana cewa wato wannan kishi din sifatu kamal ne a wajen Allah sifa ce ta cika sifar Allah ne mai kishi haka ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa abu na biyu yanzu za mu tattauna a kan kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daman na gaya muku manzan Allah yana da kishi ko? taib na na aisha take cewa na gaya muku hadisin jiya da kala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa indi rajulun ko da kala alayya zai zama manzala ya shigo wajena sai ya tarar da wani namiji ƙa'idun yana zaune فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه abin ya tsananta ga annabi yana shigowa gidana ya ga wani namiji kawai sai na ga fuskar annabi ya canja ransa ya ɓaci na'am haka ake son namiji mai kishi in ya zo gidansa ya ga abin da bai kamata ba sai a ga ya ɓata rai don akwai gyaran da ake yi da nuna wa a fuska mace kawai in ta ga mijinta fuskarsa ya canja in ita mai hankali ne ta san ta yi laifi sai ta nemi sulhu amma buɗararriyar mata shargalle mara fasari mara hankali mijin zai zo yana to ka je ka yi ta yi ma wallahi talla in baka kula ni ma ba zan kula ka ba daga nan mu shekara kaza dan haka sai su ta zubawa ba dai gaba bane ne ni ma za ka nuna gaba har ma za ka zo ba za ka kula ni kar Allah ya sa ka kula ni cafane ma in ta zo karɓan kuɗin cafane sai ta tura masa yara akwai wanda takarda take rubutawa kawai sai ta jefa masa a gadansa a bada kuɗin daddawa a bada kuɗin omo ashe ba ki isa ba in kin ga dama ki fushi man ki je ba zan karɓi kuɗin cafanan ba in kin isa ko kula shi ba za ta yi ba miji ya kawo ƙaran sai, ce malam ta nan yau watan ta biyu ba ta gaishe ni ba yau wata biyu ko kula ni ba ta yi ko abu yara za su yi in dai na sa baki ina magana to ba za ta yi magana ba kai mata kuna sha'anin ku wallahi a gidan Allah nan na ce yanzu damar mace za ta iya zama haka a gidanta ta ɗebi wannan satuttuka ba ta kula mijinta ba ba ita ba shi abinci ba idan ta ɗauko sai dai ta zo ta dangwara masa da ajiye ta tafiya wani ma ya ta gaishe ni ce to wani gaishe ka zan yi mu da kuka kwana a gida ɗaya da kai ba ga kanan na ganka ba sai yanzu tambaye kan ce ina kwana to ai ni na san inda ka kwana ta ce ba wani gaisuwa tsakanina da kai ba ta gaishe shi ta yi girman kai ta isa ta nuna gani take bai isa ta gaishe shi ba da haka haka za su tashi ‘ya'yansu ma ba sa gaishe su nana aisha ta ce na garin annabi ya ɓaci faƙultu ya rasulallah akhi min arba'a ya manzan Allah ka yi haƙuri wannan mutumin da ka gani a gidana dan uwana ne tare muka sha nono da shi laraba suna da ɗabi'ar idan suna haifi yaya ba su suke shayar da su ba yanzu kamar ke in kin haifi ɗa yadda kike son dan kike son jaririnki mayun yaya kenan Allah sa albarka su ɗaukan ɗan suke jariri su kai shi ƙauye wata mata ta shayar da shi akwai matan da su kuma sana'ar su kenan shayar da yaya tana cin abin da zai tara mata mama da yawa sana'a suke kuɗi suke samu sai a tara mata 'ya'ya biyu uku tana shayar da su kai har cikin gari suke shiga suna neman ina ne gidan da aka yi jego ina ne gidan da aka yi sabuwar haihuwa a ba su ɗako a ba su ɗiya su kai su je su shayar da su akwai amana a da yanzu ku sha ɗauki jaririn ki ba wata za ta shayar da shi ta tafi wani gari a'a zai yi wahala wani ɗan wallahi ba a zuwa ma a je a gan shi bayan shekara biyu an yaye shi sai uwarsa da ubansa su je su ba da abin arziki su karɓo ɗansu wani ma yakan fi haka sunana aisha ɗaukanta aka yi aka kai ta ba mamarta ta shayar da ita ba tana haifarta ta bayar da ita shi ma kansa manzan Allah sallallahu alaihi ba mahaifiyarsa ta shayar da shi ba halimatu sa'adiyya ne ta shayar da shi da haka aka kai na na aisha da aka kai ta gidan shayarwan sai aka haɗa ta da wani yaro ha ɗan wata matar sai suka rinka shan nono tare kamar 'yan biyu ta sha nono ya sha to a ƙa'ida ta shari'ar musulunci duk ɗan da kuka haɗa nono kuka sha ko da ba na mahaifiyarku ba inda kun sha nono tare to ya zama kamar uwa kuɗe uban kuɗe babu aure a tsakaninku yanzu idan idan mahaifiyarki tana so ta hana wani ya aure ki kurin sai ta bashi nono ya sha duk dan da ya sha nonon mahaifiyarki kenan ya sha nono kin sha nono to ba aure tsakaninku da haka wannan bawan Allah tare suka sha nono da nana Aisha sun tashi tare to tunda ba aure tsakaninsu babu haramci tsakaninsu haramun ne yi aure da haka sai ya zo gidan annabi ya kawo mata ziyara dan shi a ransa baya jin zai iya aurenta ko ya sha'awarta shi na annabi ya zo ya tarar da shi a gidansa ba a sanar da shi ba sai ransa ya ɓaci sai yake ce mata yana ja mata kunne ita aisha unzurna ikhwana kunna min ar ya aisha ku rinka bincikawa ku gane fa bincike na gaskiya waye ne dan uwanku na shayarwa kar ba a je a kawo wani an manta a kawo min shi gida a ce dan uwa ne a wajen shayarwa ba. fa inna marrada'atu min al-majaa shayarwa din nan da take aiki shine shayarwa da aka sha don yunwa ma'ana dan da aka shayar da shi ya shaye koshi shine haramcin yake tabbata ba wai kawai dan da wata ya sanya baki ya dan tsotsi nonon mata shikenan ya zama haram ba a nan gurin nake so na ja hankalin iyayena mata kamar haka na farko ku gane cewa shayar da yara nono yana da hukunci a shari'a akwai matan da suke da ɗabi'ar idan sun ga yaro yana kuka su ma suna shayarwa kudin sai su ɗauki yaron su rinka bashi nono ana yi kuma tana shayarwa da ɗan jaririnta watakila gidan biki aka je watakila uwar yaron ta shiga ban ɗaki watakila kaza kurin sai ta ɗauki yaron mutane ba tare da izini ba kuma ta ɗauki ta bashi nono sha idan yaron nan ya sha nono nan ya sha ya sha har ya koshi fa to kin gina wani hukunci ne a gidan gaba ɗaya 'ya'yanki haramun ne a aure tsakaninsu ba za ku aure shi ba ba zai aure ku ba kuma ya zama ɗanki irin wanda suke zuwa kurin aje a bada da ana shayar da shi in kuma da manufa kuka yi to ku rubuta ku ajiye abin da ya faru shine wata mata ta shayar da wata yarinya ta shayar da wani yaro ba a sani ba bayan lokaci mai tsawo kawai sai suka zo suka yi aure tsohuwar da ta shayar da su ita tsohuwar da ta shayar da su nono a zamanin annabi yaya aka yi ya aka yi ta shiga zagaye sai ta shiga gidan sai ta ga yaron da ta shayar da shi ne kuma ya auri yarinyar da ta shayar da ita sai ta ce kai na fa shayar da kuna yara mijin ya ce yanzu ni nan mun sha nono da wannan matattawa ta ce kwarai kuwa ta ce ba aure tsakaninku malam yarinya tana murna ta yi aure ango yana murna da 'yar amaryarsa tsohuwa ta zo ta musu cikas kayya kayya sai zance kai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam miji ya zo ya ce ya rasulullahi kaji kaji wata tsohuwa kawai ta zo gidanmu ta ce wai wai ta shayar da mu yanzu ba aure da tsakaninmu sai annabi ya ce kaifa wa kad za'amat yaya zan yi tunda ta riga ta ce ta shayar da ku ba aure tsakanin ku yanzu ya rasulullahi rabuwa zan yi da amaryan nan ta yar amarya tana ta san mijinta aka ce dole a raba tsakaninsu kin san me dalili saboda sun sha nono tare wannan shine dalilin da yasa ba yanda za a yi ka auri kanwarka kuma ba zai yi ki auri yarki ba kana kallon yarka ai wannan kanwarka ba za ka aure ta ba kana kallon yarka ba za ka aure ta ba so da Allah iyaye mata a yi kokari a kiyaye kada a rinka zuwa ana fadawa cikin waɗannan kurakurai a zo daga baya wataƙila 'yar makociyarki ne kin ɗauki nono kin bata an girma ɗanki zo yana neman ta zai aure ta su zo su zo su tafka aure akan kuskure ku yi ƙoƙari ku tsari ba cewa aka yi ku hana yara mama ba amma in dai za a ba wa yaro nono to lalle a tabbatar an bashi akan ka'ida kuma an san me yake kaiwa da komowa kuma an rubuta kun fahimce ni wannan abin da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yana nuna ashe miji yana da yanci in ya ga wani abin da bai gani bai gane ba a gidansa yayi magana ko wani ya zo ya tarar da wani mutum ya tarar da wani mutum a gidansa a kwance akan seater kaya guda zogi yana zuwa falon sai ya ga takalma ya ce to sai ya ga mutum katu guda bai san da shi ba ya tambayi matarsa wannan fa sai ta ce ai tare muka yi primary school da shi ai makocinmu ne mun yi zaman mutunci da shi shine ya kawo min ziyara ya zo ta dafa masa indomi ya ci ya ƙoshi ta ba shi ruwan shayi ya shi habbaci ya ɗauke shi akan kujera <laughs> kai ba haushe kenan mai ban haushi Allah ya sawaɗe ba kishi daman abokinki na firamare yana zuwa gidanki har ya kawo miki ziyara ki je ki dafe masa indomi din mai gidanki Allah ya sawaɗe Abdullahi dan Abbas ya rawaito hadisi ina so ku ji wannan hadisin ku ga kishin annabi Abdullahi ne ya rawaito akwai wani mutum da ake ce da shi Fadlu bin Abbas Allah ya yarda da shi wata rana annabi ya goyi fadlu dan abbas a bayansa akan dabba annabi ya goyi fadlu bin abbas kun rike sunan ko fadlu bin abbas yaro ne matashi manzo Allah ya goye shi akan dabba a bayansa ko jaki ko doki sai ga wata mata ja'at imra'atun min khas'ama tastaftihi wata mata daga kabilar khas'am ta zo tana yi wa annabi fatawa kai fadul dan abbas kawai sai ka dan karkata kana kallon matar yarinya ce yana fa bayan annabi sai annabi ya gane yana leƙa ta yana duba ta yaro ya ga yarinya kenan saurayi ya ga budurwa wuta da auduga an haɗu tana leƙawa shi ma yana leƙa ta amma hadisin da ya nuna shi ne yake binta da kallo فجعل الفضل ينظر In وتنظر إليه إن sai ta kallo shi. to za a kulla wani abun kenan daman daga kallo abubuwa suke farawa kaf sai annabi ya hango su sai ya ga ana tauna wani ke mata kin zo fatawa kin juya kina kallon yaro a bayan annabi kai ma yaro annabi ya goyo ka ka juya kana ta kallon matar da ta zo fatawa da manzo Allah ya ga haka sai ya sa hannunsa ya juyar da fuskar fadlu dan Abbas ya nuna masa kakka kalle ta dan a nuna masa cewa abin da yake yi din ba daidai bane وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق ya rinka juyar da fuskarsa ta ɗaya ɓangare in mata anan dama take sai annabi ya sa hannunsa ya juya shi ya kalli ɓangaren hagu dan me dan ya nuna masa kada ya haka baya so a kalli mace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da kishi akan iyalinsa kamar yadda na gaya muku kuma yana da kishi akan wasu matan ma waɗanda ba nasa ba to ina wanda suke zama su kafa wurin zama kawai don su zauna suna kallon matan mutane suna wucewa za su je asibiti ko za su je unguwa yanzu idan an hana a zuba ido a kalli mace kallo na sha'awa to ina ga wanda kuma za su je ma goyonta suke a mashin wanda za ta je ta hau bayan mashin ko ya goye ta har goyon biyu ake yi ni akwai inda na gama goyon uku ma yadda kika san damin gero haka ya zubo guda uku a bayansa dan a caba ba kishi wata ta ɗauko abincin sayarwa fa ta riƙe abincin hannunta a sama haka aka goye ta a mashin <clears throat> sannan kuma aka daɗa goyo wata 'yar ƙota ita ma tana ɗauke da mangwaro wata kuma an ɗora ta a tanki ta yi zaman gefe matan ba haushe ba fulatani kenan Allah Allah hoinu Allah kiyaye Allah warkar ba kishi yau a makarantunmu a jami'o'i da ɗalibai suke zuwa karatu saboda rashin kishi hatta kai ga mata musafaha suke yi da maza kawai mace in sun zo sai su gaisa da namiji su tafa wai wannan wayewa ne a yanzu a makarantu haka ake yi sai wanda Allah ya kubutar saboda ba kishi akwai yaron da da bakinsa yake gaya mun an je hutu an dawo irin an zo makaranta din nan kafin a shiga lakca sai wata yarinya ce ta gan shi wane oyoyo an dawo hutu ta taho da gudu za ta rungume shi ya ce kaga wannan mahaukaciyar yanzu fa kama ne za ta yi a gaban mutane tana tahowa da gudu sai lu ya sai kwanta gefe sai zubar da ita a gefe ba hankali ba kishi da kama shi za ta yi wai irin an tafi hutu an dawo yanzu za ta rungume shi wata mata wani mutum ya je ya bata sadakar kuɗi tana gasa masara ya sai masarar naira ɗari ya riga dubu biyar ya bata ya ce gashi ƙara jari saboda tsaban murna sai ta tashi sai ta rungume shi ta kama shi tana murna ya bata dubu biyar saboda ba ta taɓa riƙe dubu biyar ba wataƙila wata kuma da yake mai tarbiyya ne da aka bata kuɗin sai ta tsuguna sai ta fashe da kuka tana na gode na gode ita ba ta taba shi ba ita wacce da yake bata da tarbiyya a gidansu ba koya wa tarbiyya ba sai ta kama shi ta rungume ta rike shi kishi shine mutuntakan mace wallahi duk matar da ta je ta miƙa hannu ta taɓa mijin da ba nata ba namijin da ba nata ba wallahi sai Allah ya tambaye ta ku yi da yawa ko kaɗan na aisha take cewa